بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الفتح أن سوكر دائتا أمدينة إذا منفو بين سورة يو النبي دمومني بشارة بو دقل غرمكا da tabbata a cikinsa. Tafsiri Inna fatahna laka fathan mubina. Hakika mun yi maka buɗi ya kai wannan manzo, buɗi bayyananne da yin sulhun hudaybiya. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata kafin wannan sulhun na laifuffuka da abin da ya jinkiri daga baya kuma ya cika maka ni'imarsa a kanka ta hanyar taimakon addininka kuma ya shiryar da kai tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikinta shine tafarkin musulunci miƙaƙe. وينصرك الله نصرا عزيزا kuma domin Allah ya taimake ka akan maƙiyanka taimako mai ƙarfi wanda babu mai tunkuɗe shi هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Allah ne wanda ya saukar da tabbata da natsuwa a cikin zukatan muminai domin su ƙara imani akan imaninsu rundunar da take cikin sammai da ƙasai mallakin Allah ce shi kaɗai yana ƙarfafa wanda ya ga dama daga cikin bayansa da ita hakika Allah masani ne ga maslahar bayansa kuma mai hikima ne cikin abin da yake gudanarwa na taimako da ƙarfafawa. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما domin Allah ya shigar da waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa maza da mata cikin aljanna ta yi da ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin gidajensu da bishiyoyinsu kuma ya shafe musu laifuffukansu ba zai kama su da su ba wannan abin da aka ambata na samun abin da ake nema shi ne aljanna da nisanta daga abin da ake tsoro shi ne kama mutum da munanan ayyukansa wannan abin a wurin Allah rabo ne mai girma babu rabon da ya kai shi ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا kuma ya azabtar da munafukai maza da mata da mushrikai maza da mata masu zaton Allah ba zai taimaki addininsa ba kuma ba zai ɗauka kalmarsa ba amma sai azaba ta afka masu Allah ya yi fushi da su saboda kafircinsu da mummunan zatansu. kuma ya kore su daga rahamarsa ya tanadar musu wutar jahannama a lahira za su shige ta su dawwama a cikin ta har abada makomar da za su koma gare ta wutar jahannama ta yi muni ولله جنود السماوات wa kana Allahu, azizan Hakima. rundunar da take cikin samai da ƙasa mallakar Allah ce yana ƙarfafa wanda ya ga dama daga cikin bayansa da ita haƙiƙa Allah ya tabbata mabawayi babu wanda yake rinjayarsa kuma mai hikima ne a cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da gudanarwarsa. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa Ya kai wannan manzo, haƙiƙa mun aiko ka a matsayin mai shaida ga al'ummar ranar alkiyama. kuma mai yin bushara ga muminai da abin da Allah ya tanadar musu na taimako da kafuwa da abin da ya tanadar musu a lahira na daga ni'imomi kuma kana tsoratar da kafirai da abin da Allah ya tanadar musu a duniya na ƙasƙanci da karyewa a wajen yaƙi a hannun muminai da abin da ya tanadar musu a lahira na azaba mai raɗaɗi wadda take jilansu. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا da fatan za ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa kuma ku girmama manzansa ku ɗaukaka shi kuma ku tsarkake Allah a farkon yini da kuma ƙarshensa ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما حقيقه waɗanda suke yi maka cappa ya kai wannan manzo caffar da ake kira bai ridwan caffa ce a kan yakar mushrikai daga cikin mutanen maka to kaɗai dai waɗannan suna yi wa Allah ne caffa domin shi ne ya umarce su da yakar mushrikai kuma shi ne zai saka masu hannun Allah yana saman hannayensu a yayin da suke yin wannan caffa kuma yana ganin su babu wani abu nasu da yake buya a gare shi don haka duk wanda ya warware sa. bai cika alkawarin da ya yi wa Allah ba na taimakon addininsa, to ya sani cutar warware caffarsa da warware alkawarinsa zai dawo a kansa ne, hakan ba zai cuci Allah da komai ba, wanda kuwa ya cika alkawarin da ya yi wa Allah na taimakon addininsa, to da sannan Allah zai ba shi lada mai girma shi ne aljanna. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا ya kai wannan manzo waɗanda Allah ya bar su a baya wajen tafiya tare da kai zuwa makka daga cikin larabawan ƙauye idan ka zarge su akan rashin binka za su ce kulawa da dukiyarmu da ‘ya'yanmu sun shagaltar da mu daga tafiya tare da kai, don haka ka nema mana gafarar zunubanmu a wurin Allah. Suna faɗi da bakinsu abin da baya cikin zukatansu na neman istighfarin annabi, domin ba su tuba daga laifuffukansu ba, to ka ce da su, babu wanda yake mallakar komai a wurin Allah akan ku, idan ya nufe ku da alheri ko kuma ya nufe ku da sharri, Haƙiƙa. Allah ya tabbata dangane da abin da kuke aikatawa masani ne mai ba da labari, babu wani abin da yake ɓuyar masa a cikin ayyukanku duk irin yadda kuka ɓoye su. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون abadan اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا kuma abin da kuka ba da uzuri da shi na shagala da kulawa da dukiya da 'ya'ya ba shi ne ya hana ku tafiya tare da shi ba kawai dai kun yi zaton annabi da sahabbansa za su hallaka ne gaba ɗaya ba za su dawo wurin iyalansu a garin madina ba kuma shaidan ne ya ƙawata muku haka a cikin zukatanku, kuma kuka yi mummunan zato ga Ubangijinku cewa ba zai taimaki annabinsa ba, don haka kun kasance mutane halakakku saboda abin da kuka yi na munan zato ga Allah da ƙin tafiya tare da manzansa. Wa lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. duk wanda bai yi imani da Allah da manzansa ba to shi kafiri ne kuma hakika mun tanadi wuta mai ci ganga-ganga ga kafirai a ranar tashin alkiyama wadda za a yi musu azaba a cikinta. ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من yasha. وكان الله غفورا رحيما na Allah ne kadai mulkin mai da ƙasai yana gafarta zunuban wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya shigar da shi aljanna da falalarsa kuma yana azabtar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa bisa adalcinsa Allah ya tabbata mai yawan gafara ga zunuban wanda ya tuba daga cikin bayinsa kuma mai jin tausayin su. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا waɗanda Allah bai ba su damar zuwa jihadi ba za su ce wa muminai idan kuka tafi zuwa ganimar khaibar wadda Allah ya yi muku alkawarinta bayan kammaluwar sulhun hudaybiya don ku ɗauko ta ku bari mu tafi tare da ku ko ma samo daga ganimar waɗannan da ba su je yaƙin ba suna son su canza alkawarin da Allah ya yi wa muminai bayan sulhun hudaybiya na zai ba su ganimar khaibar su kaɗai to ka ce da su ya kai wannan manzo ba za ku bi mu zuwa ga wannan ganimar ba saboda Allah ya yi mana alkawarin ganimar khaibar ta waɗanda suka halarci sulhun hudaybiya ne kaɗai za su ce hana mu bin ku zuwa khaibar ba umarnin Allah ba ne kawai dai hasada kuke mana amma kuma lamarin ba kamar yadda waɗannan waɗanda ba su je yaƙi suke zato ba ne kawai su ba sa fahimtar umarni da hannun Allah ne sai ‘yan kaɗan don haka suka fada cikin saɓa masa. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما يا kai wannan manzo ka faɗa ma waɗanda suka ƙi tafiya tare da kai zuwa makka daga cikin mutanen ƙauye kana mai ba su labari za a kirawo ku zuwa ga yaƙar wasu mutane masu tsanani da ƙarfi a wajen yaƙi, za ku yaƙe su saboda Allah ko su shiga musulunci ba tare da an yaƙi ba, idan suka yi wa Allah ɗa'a cikin wannan kira da ya maku na yaƙar su to zai ba ku lada mai kyau shine aljanna. Idan kuwa kuka ba da baya ga barin yi masa ɗa'a, kamar yadda kuka ba da baya ga barin fita tare da manzon Allah zuwa maka, zai azabtar da ku azaba mai ciwo. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما wanda kai wa uzuri domin makanta ko gurgunta ko rashin lafiya baya da wani laifi idan bai tafi yaƙi saboda Allah ba duk wanda ya yi da'a ga Allah ya yi da'a ga manzonsa zai shigar da shi aljanna wadda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin gidajensu da bishiyoyinsu wanda kuwa ya bijire ga barin yi masa da'a zai azabtar da shi azaba mai ciwo لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا تبس الله يا رد مؤمني a lokacin da suke yi maka a wato bai ridwan a ƙarƙashin bishiya sai ya san abin da yake cikin zukatansu na imani da tsarkin zuciya da gaskiya sai ya saukar da natsuwa a cikin zukatansu kuma ya saka musu akan haka da buɗi na kurkusa shine buɗe garin khaibar don ya canza musu akan abin da suka rasa na shiga maka ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا Hakima. kuma ya ba su ganima mai yawa da suka samu daga mutanen Khaibar hakika Allah ya tabbata mabawayi babu wanda yake rinjayarsa kuma mai hikima a cikin halittarsa da tsarawarsa da gudanarwarsa وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما يا Muminai, Allah ya yi muku alkawarin wasu ganimomi masu yawa waɗanda za ku samu a yaƙe-yaƙen musulunci a nan gaba, amma sai gaggauto muku daga ganimar haibar kuma ya hana hannun Yahudawa daga su afka wa iyalanku a bayanku, kuma don wannan ganimar da aka gaggauto muku ta zama wata alama ce gare ku da take tabbatar da samun nasarar ku daga Allah da ƙarfafawarsa a gare ku, kuma Allah yana shiryar da ku tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikinsa. Wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allahu biha وكان الله على كل شيء قديرا kuma Allah ya yi muku alkawarin wasu ganimomin waɗanda ba ku iya samun su ba a wannan lokaci, Allah ne kaɗai mai iko a kansu kuma suna cikin iliminsa da kulawarsa, haƙiƙa Allah mai iko ne akan komai, babu abin da yake gajar da shi. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا يا muminai da a ce waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa za su yaƙe ku da sun juya da gudu suna masu karaya a gabanku sannan ba za su samu wani majibincin lamari da zai jibince su ba kuma ba za su samu wani mataimaki da zai taimaka masu a kan ku ba. Sunnatallahi allati qad min qabl ولن تجد لسنة samun galabar muminai da rugujewar kafirai tabbatacciya ce a kowane zamani da kowane lokaci sunnar Allah ce da ta gabata a cikin al'ummomin da suka wuce kafin waɗannan masu karyatawar kuma ba za ka samu canji ba ga tsarin Allah ya wannan manzo وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا Allah shi ne wanda ya kame hannun mushrikai a kanku lokacin da kusan mutum tamanin daga cikinsu suka zo suna son cutar da ku a lokacin sulhun hudaybiya kuma su ma ya kame hannunku daga gare su ba ku kashe su ba ba ku cutar da su ba sai ma kuka sake su bayan kun samu damar kama su hakika Allah dangane da abin da kuke aikatawa mai gani ne babu wani abu da yake buya a gare shi daga ayyukanku هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم فتصيبكم منهم معره فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله fi رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما su ne waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa suka hana ku isa ga masallaci mai alfarma kuma suka hana hadaya suka tsare ta suka hana ta isa harami wurin da za a yanka ta ba don samun wasu mumine maza da mata ba waɗanda ba ku san su ba kuma kada ya zamo kun kashe su tare da kafirai kisan nasu ya sa ku yi laifi ku biya diya alhali ba ku sani ba da Allah ya yi muku izinin ku buɗe maka don Allah ya shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa kamar muminai da suke cikin maka da a ce kafirai sun ware daga muminai a maka da mun azabtar da waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa azaba mai raɗaɗi. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما a lokacin da waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa suka sanya girman kai girman kai irin na jahiliya a cikin zukatansu girman kan da bai da alaka da tabbatar da gaskiya sai dai kawai son zuciya suka kyamaci shigar manzon Allah garin Makka a shekarar Hudaybiya don gudun kada a aibata su a ce ya samu galaba a kansu to sai Allah ya saukar da natsuwa ga manzansa ya kuma saukar da ita ga muminai don haka fushi bai saka su sun fuskanci mushrikai da irin abin da suke yi musu ba kuma Allah ya wa muminai riko da kalmar gaskiya ita ce la ilaha illallah kuma su tsaya da haƙƙinta sai suka aikata hakan muminai sun kasance sun fi kowa cancanta da wannan kalma daga waninsa kuma su ne ahalinta saboda abin da Allah ya sani na alheri a cikin zukatansu hakika Allah masani ne akan dukkan komai babu abin da yake buya a gare shi لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا حقيقة Allah ya tabbatar wa manzonsa mafarkinsa da gaskiya a yayin da ya nuna masa wannan mafarkin a cikin barcinsa shine manzon Allah da sahabbansa suna shiga ɗakin Allah mai alfarma cikin aminci da abokan gabarsu wasu daga cikinsu sun aske kawunansu wasu kuma sun yi saisaye alamar aikin hajji ya ƙare wannan shine mafarkin Allah ya san maslahar ku ya komo muminai abin da ku ba ku sani ba don haka ya sanya rashin tabbatar wannan mafarki na rashin shiga makka a wannan shekara ya zama buɗi na kusa shine abin da Allah ya gudanar da shi na sulhun hudabiya da abin da ya biyo bayan haka na buɗe kaibar a hannun muminai waɗanda suka halarci sulhun hudabiya. هو الذي ارسل bilhuda, بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله Allah shi ne wanda ya aiko da manzansa Muhammad da bayani bayananne da addinin gaskiya wanda shi ne addinin musulunci domin ya ɗaukaka shi akan dukkan addinai waɗanda suka saba masa gaba ɗaya kuma haƙiƙa Allah ya shaida hakan Allah kuma ya isa shaida akan komai. Muhammadun Rasulullah والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم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 وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما محمد منزon Allah ne sahabbansa da ke tare da shi masu tsanani ne ga kafiran da suke yakar su amma masu tausasawa ne da jin ƙai da soyayya a tsakaninsu zaka gansu ya kai mai duba masu yawaitar ku'i. masu yawan sujjada ga Allah maɗaukakin sarki suna neman Allah ya musu baiwar gafara da lada mai girma kuma yarda da su alamarsu tana cikin fuskokinsu daga guraben sujjada shine abin da yake bayyana a gare su na shirya da hasken sallah a fuskokinsu wannan ita ce siffar su da taura littafin da aka saukarwa annabi Musa ya siffanta su da ita amma misalinsu a cikin littafin injila da aka saukarwa annabi Isa shine su a wurin taimakon junansu da kamalarsu kamar shuka ce ta fita ‘yar karama sai ta yi ƙarfi ta yi kauri ta daidaita akan iccenta ƙarfinta da cikarta yana birge manoma Allah ya sa sahabbai a haka ne don ya bakanta wa kafirai rai da abin da suke gani a tare da su na ƙarfi da haɗuwa da cika alkawarin Allah ga wanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka nagartattu daga cikin sahabbai ya yi gafara ga zunubansu ba za a kama su da su ba da kuma wani lada mai girma a wurin Allah shine aljanna